وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ba haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu fi gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud a darul akhira na babban malami a sheik dr mustapha murad ko malami a kulliyatul da'awa a jami'atul azhar na'am malami a kulliyatu dawa a jami'atul azhar kusan muna daren lahadi a daren ashirin da nawa kenan daren ashirin da shida eh, bar wata naka <laughs> daren ashirin da shida eh, lahadi ko eh, daren ashirin da shida ga watar abina ga watar biyar watar jama'a jama'adar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da daren goma ga watar farko watar janware miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya a kusan mu yi karatuttuka goma sha bakwai yau insha Allahu ta'ala shi ne karatu na goma sha takwas a karatunmu na jiya na sha bakwai mun shiga kyakkyawar ƙarshen a wasu cikin tabi'ai Eh, magabata cikin tabi'ai da yadda kyakkyawan ƙarshensu ya kasance wanda mun ji na abdulmalik ibn marwan mun ji na umar bin abdulaziz na uku mun ji na haruna rashid na hudu al-ma'amun na biyar al na shida eh, abdullahi bin mubarak na bakwai ibn al-munkadir na takwas amir bin eh, abdulkais na nawa kenan na tara ko na takwas na tara fudailu ibn iyab mahaifin ali ibn fudail ibn iyab eh, ya zo ya haifi ɗa mai suna ali ibn fudail amma in ana karanta ƙur'ani aka zo ayoyi masu zafi yan gaɗan sai a da ana asaftawa in ba ka bai yanzu zai suma kuma ajalinsa ma'ayin ƙur'ani aka karanta ajalinsa ya bi to insha Allah ta'ala yau na goma za mu tashi khatimatu abi sa'idin al-kharraz ko karshen abu sa'idin al-kharraz qala ruwaym ruwaym yace hadarat wafatu abi sa'idin al-kharraz mutuwar abi sa'idin al-kharraz ya zo wa huwa ya ƙulu sai aka ji yana baiti yana cewa haninu qulubil arifina ila zikri hanin kukan qulubil arifina zukatan masana kullum kukansu yana karkata ila zikri zuwa ga ambaton Allah wa tazkaruhum tunaninsu waqtul munajati lokacin ganawa lisirri da sirri udirat ku'usul manaya udirat ku'usul manaya an juyar da kofunan mutuwa udirat an juyar da ku'ut jam'i ne na ka'su kofunan almanaya na mutuwa alaihim a kansu a aqfu anin duniya sai suka karkata daga duniya ka izi shukur kamar karkatar ma'abocin godiya ko kuma fa aqfu anin duniya sai suka karfaci duniya da hannunsu ka izi shukur kamar karfatan wanda ya gode kar a ce an ba shi ya shine suka dan lakuta kadan lakuta kadan suka dan karfato suka sha humumuhum jawalatun bi mu'askarin bihi ahlu wuddillahi kal anjumi zuhri ko zahri humumuhum himmar su jawala fafatawa bi mu'askarin adaga bihi da shi ahlu wuddillahi ma abuta kaunar Allah kal anjumi zahri kamar taurarin furanni ko kuma kamar taurari masu haske anjum jam'in nujum kamar taurari masu haske fajsamuhum fil ardi za ka ga gangan jikinsu a cikin ƙasa katla bi hubbihi ya mutu da son Allah wa arwahuhum rayukansu fil hujubi yana can cikin hijabi fil'ula a sararin samaniya tasiri take gudana fama an rasu illa bi qurbi habibihim fama an rasu ba su angwance ba ko ta'aris abinan ratsewar ƙarshen dare fama an rasu ba su kai ƙarshen dare ba illa bi ƙurbi habibihim face suna neman kusanci suna kusa da masoyinsu Allah karfe uku ne karfe biyu ne karfe hudu ne na dare ma'ana wannan lokacin fama an rasu ba su yada zango ba illa yada zangon dare illa bi qurbi habibihim face suna kusa da masoyinsu wa ma araju min bu'si min masi bu'sin wala dar wa ma araju Eh, ba su yi ingishi ba ko wa ma'urijo ba su hau ba min masu bu'usin daga shafan talauci wala durin ko cutarwa khatimatul junaid karshen junaid mutuwar junaid shine na goma sha ɗaya hukiya an yi kaito annal abbas ibn abba lalle abbas ɗan abba da kala alal junaid ya shiga wajen junaid fi waqti nasihi a lokacin da ransa yake fita fa sallama alaihi sai masa sallama falam yujibhu bai amsa masa ba abbas an atsa lokacin da mutuwa ya zo junaid ya shiga wajen junaid a daidai lokacin da ake zare ran junaid sai masa sallama bai amsa ba mu yanzu ne za ga idan mutum mutuwa zai kori mutane suke su kuma magabata suna shiga su gani don ya zame musu wa'azi da izina don su yi tanadi kafin zuwa wannan rana to shi da kenan sai ya ce da yi masa sallama abbas ibn abul abbas ibn abba ya yi wa junai sallama falam yujibu bai amsa masa ba yana ji da fitar rai sun ma'ajaba ba da sa'a sannan bayan ɗan lokaci sai ya amsa sallama ɗin wa ƙala ya ce a'azirni fa inni kuntu fi wirdi ka yi min uzuri ina cikin wuri dina ne da ka yi min sallama dama yana ɗaukan ƙur'ani ya sauka ya ɗauka daga Fatiya, bakara har nasi a rayuwarsa aka yi gama rayuwarsa. sau ɗan ruka yana saukan ƙur'ani yana ta wasu da shi sai ya cika da kalmar shahada to ran da za a karɓi ransa da wanne masallama yana kan ƙoƙarin gangarawa zuwa ga nasi sai da ya je minar jinnat wana zai ta kai mun uzuri kuma sai kalmar shahada ya cika kaga ai wannan kyakkyawar cikawa ce eh yace kai mun uzuri fa inni kuntu fi wurdi ina cikin na mana karatun da na azawa kaina nake yi ina ciki ne da kai min sallama shine na ki katsewa sai da na idan na karba thumma walla wajhahu sannan sai juya fuskarsa ila jihatil qibla zuwa ga bangaren alqibla wa mata sai ya mutu waƙila lahu aka ce masa wa huwa fil <clears throat> al-akhir yana cikin numfashi na ƙarshe aka ce masa qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illa qala sai ce ma nasituhu fa udhakkiruhu ban manta shi ba ballanta na ku tunatar min shi shi nake kai wa kana akhir halihi karshen halin sa ma alquran da alqurani annahu khatamahu fi hadha al-yawm ya cika saukan qur'anin sa a wannan ranan da ya mutum wa hadal waqti a lokacin da ransa zai fita ba shi da muka ce aka masa sallama bai karba ba to ya sauke wuridinsa na ƙur'ani zuwa minan jinnati wannan to a lokacin ne ya rasu to kaga wannan kyakkyawar cikawa a ce shi abinda kai na ƙarshe karatun ƙur'ani Allah jigan aliyu an ce ya rasu da ƙur'ani a gefensa Allah gafarta masa to kaga sannan da aka ce juya a alƙibla fuskantar alƙibla fuskantar alƙibla don mutu ya mutu a fuskantar da gawansa alƙibla babu wata sunna da karta karanta shi ɗin da ransa ne sai ya juya ya fuskanci alƙibla ta wani sallar sa yake amma don mutu ya mutu a juya da gawar ya kalli alƙibla kafin a yi masa wankan ga wannan ba sunna ba ce abin da ake in za a sallace shi ne akan yi haka eh, in za a sa shi kabari akan yi haka amma duk inda gadonsa yake don ya mutu ko abin haka ake kyale shi za mu zo mu karanta sha Allah cikin akamun da akwai sahabin da yake cikin magagiya su soma sun doka mutu suka juyar da shi ya fuskanci aljihu yana dawowa hayyacinsa sai ya hau kan yan uwansa da fada ya ce suna bai kanta ba ku bar gadon yadda take an gane ko khatimatu bashar ibn al-harith ne na sha biyu mutuwar bashar ibn al-harith lamma htudira lokacin da mutuwa ya zo masa ila lahu aka ce masa ka annaka tuhibbul haya kamar kana son rayuwa ko kamar ba ka son mutuwa قال ce القدوم على الله شديد komawa zuwa ga Allah jama'a abu ne mai tsanani in dai annabi ya cika yana zuba ruwa a jikinsa yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min sakaratil maut Allahumma inni a'udhu bika min ghamar zuwa ga Allah abu ne babba khatimatu suriyi sikdi suriyi sikdi yadda shi ma ya cika karshen sa kenan yadda ya rasu ƙalal junaid junaid ya ce wanda muka karanta shi ma mutuwarsa ɗazu ya sauke kur'ani ranar lokacin da ya zo mutuwa to alamar kenan sariyar sukri ya riga shi mutuwa yana ba da labarai ce da haltu ala sariyar sukri na shiga wajen sariyar sukri a uduhu in gaishe shi fi mara da mauti a rashin lafiyar mutuwarsa faƙultu sai nace kaifa ta ji duka ya yi jikinka fa an sha'a sai ya rera ya ƙulu yana cewa kaifa ashku ila tsabibi kaifa ashku ila tsabibi ma bi wallazi bi asabani min ɗabibi kaifa ashku ta ya zan complain ta ya zan zanto mai raki kaifa ashku ta ya zan kai kuka ila tabibi ga likita na ma bi ta ya zan kai kuka na ga likita na ma bi cutar da yake damuna wallazi bi wannan alhali wannan abin da asaba ne ya same ni din min tsabibi daga likita na ne shi ya samu waye babban likita shine Allah <coughs> don shi yake warkarwa wai za marittu fa huwa yashi annabin Allah ibrahim ya ce in nayi rashin lafiya Allah yake warkar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a <clears throat> in ba shi da lafiya ko zai gaida mara lafiya Allahumma rabban nas azhabil ba'sa washfi ya Allah ka warkar anta shafi kai ne mai warkarwa fa innahu la shafa'a illa shifa'uka shifa'un la yughadiru saqma ko shifa'an la yughadiru saqma to shida kenan ta yaya zan kai kuka zuwa ga likita na Allah in ce ya Allah gani na ban da lafiya alhali cutar da ya same ni din ma daga likita na ne shi Allah zan rungumi abin da ya sauka mu fa akhadtul mirwaha junayd yace sai na dauki mahuci mirwaha mahuci mirwaha fanka din da zai mirwaha sai yace na dauki mahuci Eh, mirwaha abun fifita ko a don yi masa fifita ko firfita faƙala ta ce kaifa ya jido rihal mirwaha man kalbuhu ya kaifa ya jido rihal mirwaha ta yaya zai samu iskar fanka shan muhammad sani ta yaya zai samu ta yaya zai ji iskar fanka an gane ko ta'an. man ya yahtari wanda zuciyarsa yake mai kuna ina gangan jikinsa zai ji fanka ta yaya zai ji firfitan fanka wanda zuciyarsa yake kuna shi yasa zaka idan mutum ya zo mutuwa ai gumi yake duk sanyin da ake domin yadda wani cikin magabata ake tambayarsa da ya zo mutuwa ya yake jin mutuwa ya siffanta ta da abubuwa guda uku abu na farko yana jin kamar an ɗauke sa an jefa shi akan tafasasshen mai abu na biyu ya ce yana jin kamar sama ta ruso ta danne shi da ƙasa abu na uku yana jin duk sanyi da iskar da ake busawa a lokacin shi kamar ba a buɗe masa hanyar da iska yake ɗan hura shi ya sake samun nan numfashi a cikin maface kamar ramin allura aka buɗe mishi wannan mafa bayan allah na ƙware ne jama'a su su yake siffantuwa to shi ne sai ya ce ta yaya firfita zai amfani wa wanda zuciyarsu ne ke ƙuna ai firfita ne ba zai ji har ga zuciya ba sun ma'ansha sha sai rera baiki ya yana cewa alƙalbu muhtarikun wa dam'u mutasabbiqun ko mustabiqun kai alƙalbu muhtarikun wa dam'u mustabiqun wal karbu mujtami'un wa sabr muhtarik alƙalbu muhtarik والدمء مستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق القلب مفترق زوجة كان قولا والدمء مستبق هواي نقرارا والكرب بقين شكي مجتمع ينا تاروا والصبر مفترق haƙuri ya rarrabu kaifal qarar alaman la qarara lahu bima janahul hawa wa shauku wal qalaku kaifal qarar ta yaya za a samu tabbatuwa alamar la qarara lahu ga wanda ba shi da tabbatuwa ta yaya tabbatuwa zai kasance ga wanda Allah bai kaddara masa mai ba tabbatuwa mimma janahul hawa daga abin da son zuciya ya girbe shi wa shauku wal kalaku da shauki da kuma kalak ma'ana rawan jiki na neman wannan abu wa shauku wal kalak an gane ko ah, ka za ka zo ka tafi da ƙarfin wa shauku wal kalak ya rabbi ya ubangiji in ya ku shekun fihi in ya kasance wani abu ne fihi a cikinsa li faraj ina da abin da zai yaye min wannan abun famnun alayya ya Allah ka yi min baiwa ka yi min eh, famnun alayya ka yi min baiwa ko ka yi min alfarma bihi da shi eh, ka yi min sassauci da shi ma dama bi ramakun muddin ina da sauran numfashi khatimatu shibli ƙarshen imamu shibli yadda mutuwa ya zo mishi hukiya an an anna qauma lalle wasu mutane min ashabi shibli daga mutanen shi imamu shibli abokanansa kenan dakhalu alaihi sun shiga wurinsa wa huwa fil maut yana cikin mutuwa fa qalu sai suka ce qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah fa ansha'a sai ya rera baiti ya ƙura yana cewa inna baitan an ta sakinuhu gaira muhtajin ila suruji inna baitan lalle gidan da an ta sakinuhu za ka je ka zauna a kabari kenan gidan da za ka je ka zauna gaira muhtajin ila suruji ba a buƙatar fitila ba a wuyarin ɗin kabarin mutum wajhaka al ma'amulu hujjatuna yawma ya'ti an-nas bil hujaj wajhuka yace fuskarka ya Allah al ma'mulu abinda muka lura da shi hujjatuna shine hujjar yawma ya'ti an-nas bil hujaj ranan da mutane za zo da hujjoji la ataha Allah li farjan kar Allah ya bani yayewar damuwa yawma ad'u minka bil farj ranan da zan roƙe ka da yayewa khatimatu ruwayin karshen imamun ruwayin yadda mutuwa ya zo masa eh, khatimatu ruwayin karshen ruwayin mala ya ce ah, ƙila lahu an cewa rumayin da ya zo mutuwa la ilaha illallah aka ce da shi ya ce mai la ilaha illallah qala sai ce la ahsinu ghaira banda la ilaha illallah ni dai fa ban iya faɗan wani abu na kware da shi sama da la ilaha illallah a san ma yana ta faɗa kenan ce ban iya wata kalma ma koma bayansa ba khatimatu ahmad ابن khudrawai na sha shida ƙarshe ahmad ibn khudrawai malai ya ce lamma hadarat ahmad ibn khudrawai hilwafa lokacin da mutuwa ya zo ahmad ibn khudrawai su ila an tambaye shi an mas'ala game da wata mas'ala ta ilimi fatawa Fa fadama ad ainahu sai idanuwansa suka yi mai suka yi hawaye wa ƙala sai ya bunayya ya ƙaramin ɗana babin kuntu a dukuhu mutuwan nan wata ƙofa ce fa kuntu a dukuhu nake ƙwanƙwasa shi Kamsan wa na sana 95 years ago shekara casa da biyar da suka gabata kullum ina ta kwankwasar ƙofar mutuwan ne huwa za yi ta yanzu gashi can ana kan buɗe mun ƙofar mutuwa la ban sani ba a yuftahu bis sa'ada aw shaqawa shin za a bude min da sa'ada jin daɗi aw shaqawa ko da wahala fa lokaci yayi ni ana ya lokaci gare ni awanal jawab lokacin amsa mutuwa wannan abinda ahmad ibn khudrawai yake nuna mana duk wanda yanzu duk wanda shekaransa goma ya yi shekara goma yana kwankwasa kofar mutuwa wanda ashirin wanda talatin kamar wali kai ka shekara sittin da biyar kana kwankwasawa to shi ya sa ya ce babin kuntu don yaro shekaransa ɗari ba biyar ahmad ibn khudrawai sai ya ce kofa ne fa da nake kwankwasawa yau shekara casa'in da biyar to yanzu ake buɗe mai ta don da zarar an haife ka ba ka yana duk duk duk ɗin nan ba bugun ƙirjin nan yana ƙwanƙwasa ƙofar mutuwa yana lokin ɗin ƙofar mutuwa ya dukku babal maut shi yasa mai baita ce da ƙatu kalbil mar'i ƙa'ilatul lahu innal hayata da ƙa'iƙun wasa wani bugun ƙirjin mutum yana cewa mutum lalle rayuwar daƙiƙai ne da mintoci ko mintoci ne da seconds saboda haka tun da kasan shi dan adam kar fa ka ce za ka riga numfashi nisa nisa don kar ya kare da wuri to ba numfashi ake irga ba bugun kirjin ne shi bugun kirjin kafin ka yi numfashi ɗaya za ka ya daɗe yana buga shi ake irgawa shi ake irgawa to shi yasa a nan yake cewa a nan da yake cewa eh, a nan yake cewa lalle ina ƙwanƙwasa wannan ƙofar yau shekara 95 shugabugon biyar ƙirji ya fi komai sauri a jikinka kafin ka yi numfashi ɗaya sai ya buga sau biyar ka ja wani dogon aya ma kafin ka yi nishi sai sau goma sau ashirin ya ce ina ƙwanƙwasa ƙofar mutuwar nan sai yau aka buɗe min shi an gane ko wannan kenan mala ya ci gaba da cewa khatimatu shafi'i rasuwar imamu shafi'i imamu shafi'i babban malami ƙwararre a ilimi ƙwararre a sana'arsa zamzam ya sha don abu uku zamzam ya sha shi shafi'i don abu uku a abu uku da ya sha zamzam don shi allah ya ba shi biyu kuma ya ce yana sa ran allah ya ba su na uku ya ce ya sha zamzam don sana'arsa kuma ya sha zamzam don sana'arsa ta biyu kuma ya sha zamzam kuma don makomarsa babban sana'arsa ɗalibin ilimi ne sai ya sha zamzam don Allah ya ba su ilimi sai da ya tumbatsa a duniya ya ce niyyarsa na biyu na shan zamzam don ya kware a kan sana'arsa mafarauci ne ya zan best shooter in ya je farauta ya riga samun sa'a to da ya sha zanzan ya je farauta in ya fita in ya harba kibiya goma to zai zo da namomi goma in ya fita ba sa'a irin an fita ba kanta garin shine harbi goma ya kaso tara ɗaya ne zai faɗi sai ce na uku kuma ya sha zamzam don ya samu aljanna ya ce to shi ma yana sare allah zai ba shi hmm, mu yi lacca mai taken ina muka baro zamzam a to imam shafi'i da ya zo mutuwa da khalal muzani ala shafi'i imam muzani ya shiga wajen imam shafi'i rahmatullahi alayhi ma fi maradihi allazi tufiya fi a rashin lafiyar da ya rasu fa qala yace masa kaifa asbata ya aba abdullah ya kawai gani? ya abu abdullah fa qala sai yace asbahtu min ad-dunya rahilan وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاكيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله تعالى واردا ولا أدري أروحي تسير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأؤذيها ina kwana irin a yara sun irin an shigo ina kwana ya abu abdullahi ya imamu shafi ya baban abdullahi sai ce asbahtu min ad-dunya na waye gari duniyan nan ina kan barin ta yanzu walil ikhwani yan uwana kuma mufarikan zan rabu da su don mutuwa mai raba mutum da dangi mai raba mutum da 'ya'ya da jikoki da iyalai mufarikan ba haduwa kuma sai a lahira ranar da za a haɗun kuma ya firrul mar'u ne kuma min akhihi ka haduwar ma ba za ta kankama ba sai dai in masauki ya zama ɗaya na wayi gari daga duniya ina barinta walil ikhwani mufarida daidai lokacin da wani ya sa foundation na ɗakinsa daidai lokacin ne aka sari diga saran farko ake tona kabarin wani ranan da wani yake tarewa sabon gidansa ranan wani yake tarewa cikin kabari ranan da wani yake kan kwanciya a sabon katifa wani yake kwanciya a sabon kabari duniyar kenan wani yana shigowa wani yana fita wani yana shigowa wani yana fita shi yanzu rayuwarsa ya ƙare kai kana ga ka angwance yau shi wancan kuwa rayuwarsa ya ƙare shine kenan na wayi gari ina barin duniya walil ikhwani mufarika ina rabuwa da yan uwana idan mutu ya mutu ina yayan shi zai ganshi ina kanin shi zai ganshi an binne shi walisu'i amali laƙiyan ga mugun aiki na zan je haɗu da shi jama'a wai na fa ba wai miyagun mutane ba ne mutane ne ba a san su da sharri ba sai alkhairi amma duk da haka suna tsoron gamuwa da Allah Karka je ka zanto wani ba murji'i kai kawai kana ganin shehi ya baka aljanna wali ka'asul maniyati shariban yace kofin mutuwa nake kwankwada ka'asu wa ka'asan bi haqa al ka'asu ba a cewa kofi ka'asu sai abu a ciki kenan kofin da yake dauke da mutuwa nake kwankwada ka san idan mutum ya zo mutuwa duk abin da za ka kurba sai dai ya ƙara maka zafin ya ƙara maka da ran ya fita wa alallahi ta'ala warida kuma ga Allah madaukakin sarki nake tahowa wala adri ban sani ba imam shafi'i jikan annabi ne shi a ruhi tasiru ila aljanna shin raina zai tafi aljanna ne fa uhanniha yi congratulating ɗinta in taya ta murna am ilan nari ko ranna wa wuta zai tafi fa'u'azziha yi mata ta'aziyya fa'an sha'a sun ma'an sha'a ya kulle ya gaira baitin yana cewa ولما قطع قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما ma ƙasa ƙalbi lokacin da zuciyata ta bushe don zafi mutuwa wa baqat ta yi kunci mazahibi inda zan tafi ja'altu raja'i sai na sanya fata na nahwa afirka ɓangaren afuwarka za a sullama ya zame min sullaman ma'ana menene sullam eh, abinan eh, lada ta'azumu ne zambi zunubina tana da girma a wurina ta'azumu ne tana da girma a wurina zambi zunubina zunubina tana da girma a wurina ta'azumu ne zambi falamma ma'ana zunubina ina ganin sa babba ya Allah falamma tuhu bi afrika jama'a ka dubi wanda fa suka rayu a masallaci da hidimar ilimi suna cewa zunubin su yana da girma yaya wanda gashi nan shi a karta yake kuma yake kwankwadar mushen alade yake sa farfesun kare a kai kuma yake kwankwadar giya kuma yana dariya a gidan giya yana gabe komai ba shi yasa mumini shine yutuna ma atau wa qulubuhum wajila suna bautar Allah a tsorace sai ka ganshi a qiyamul layli limamin Sa'ude yana kuka yana sallah sallan bauta Allah ne amma yana kuka Allah karka sa ni wuta ga ka can kuma kana gidan giya kana shan giya ko kana karta kana dariya ko ga kanan da karuwa kana dariya mai bautan Allah ma ya hada da kuka sai ya ce ta'azamu ne zambi zunubi na ya girma a idona in inji imamu shafi falan ma karrantu lokacin na hada zunubi na ya Allah bi afuka da girman afuwarka rabbi ya ubangiji kana afuka a'zama sai afuwarka ya fi girman zunubin nawa wannan sikelin da aka auna shine wanda ya zo a hadisin karshe arba'una hadis na nawawi ya na adam لو بلغت zunubuka ananas sama thumma ne. la tushrik bi shay'an la ataituha bi qurabiha maghfira wato Allah ce ya ba wa da zunubin ka zai kai sasannin sammai ya cika nas sai ka hadu da ni babu shirka zan zo maka da gafara kamar girman sa wannan kenan ya ci gaba da cewa fama me fama ziltu fama zilta baka gushe ba ya Allah za afwin kai ma'abocin me afuwa ne za afwin ma'abocin afuwa ne an zambi daga me daga zunubi lam zal baka gushe ba ta judu kana kyauta wata afu kana afuwa minnatan don baiwarka wa takarruman da karramawarka walaula ka lam lam ba don kai ba ya Allah lam ya gobe iblis ta abidu ba don kai ba ya Allah lam ya gobe iblis ba wanda zai kubuta daga iblis abidun mai ibada ba don kai ba ya Allah ba wanda zai kubuta daga iblis abidun duk ibadar mai ibada walla ba wanda ya isa kubuta daga shaitan shi yasa kasantuwar ka musulmi ahalus sunna baya hana ya kuskure tunda me fa kaifa wa qad aghwa ta yaya ma walau eh, ya batar ko eh, ya batar ko ya halakar safiyaka eh, masoyinka adama adamu iblis da ya yi nasara kan annabi adam saboda ka ce kai aini aiki kaza Allah kawai ya kace da Allah ya kare ka wallahi ba dabarar ka bane yanzu ka tsinci kanka musulmi a wannan majalisi muna karatu kawai Allah ne ya so da ya ba wa iblis dama da wara haka a kamfala kake a kamfala kake da wannan giya da ake kira gogoro mai kake malasa eh eh eh, eh wani tambayar aboki na malasa yana da muhimmanci a yadda ake ce musu ku ce la ilaha illallah shi yau kai ma kana da mara lafiya za ka ce masa ka ce la ilaha illallah malamai sun kasu gida biyu akwai wanda suka ce ba za ka ce faɗa ba sai dai kusa da shi ka riƙa yi in ya karɓa fallandu akwai ko wanda suka ce za ka ce ya faɗa magana mafi inganci ya halatta ka ce ya faɗa ta annabi da baffan sai zo mutuwa ya ce ya ammu kul la ilaha illallah ya zo da wani bayan hude ya ce kul la ilaha saboda haka za ka kira sunansa ka ce wane ce la ilaha amma malamai suka ce sai kai rage masa a cikin rarrashi don yana jin fitar rai kar masa yadda za ka fusata shi ka ce la ilaha ya halatta khatima don idan mutum ya zo mutuwa iblis yana ziga shi zan wato ga Allah da ka ji shi kake sallah yanzu ba gashi na yana wahalar da kai a mutuwa ba to idan ya biyo iblis ya halaka na sha takwas khatimatu abi ali ar yadda abu ali ar-ruzbari ya cika yahki ka an kaito an fatima uktu ukhti abi ali rubari arwato daga yar uwarsa fatima qala ce lamma ƙaraba ajalu abi ali lokacin da ajalin abu ali arruzbari ya zo ya kusanto wa kana ra'asuhu fi hijin kansa yana cinyata ko yana gefen jiki da eh fataha ainihi sai bude idanuwansa biyu wa qala sai ce abuwa bu samai kan fitiyar da yanzu yana kallon kofofin sama an bude wa hadhihi jannat qad zuyyina ga aljanna ina ga an kawata ta wa hada qa'ilu yaqulu ga wani mai cewa yana cewa ya aba ali qad balagnaka qad ballagnaka rutbat alquswa mun kai ka matsayi na kololuwa rutba matsayi alquswa na kololuwa wa in turidha ko da baka so kuma an sha yaqulu sai rera baiti yana cewa haqquka la nazartu ila siwaka bi aini mawaddatin hatta araka araka mu'azzabi bi futuri lahdin wa bil khaddil min man hayyaka wa haqquka la nazartu na rantse da haƙƙinka ya Allah ban taba gani ba ila siwaka ban taba ganin girman wani koma bayan ka bi aini mawadda ya Allah koma bayan ka ba wanda nake masa kallon ƙauna. da na nake maka hatta a raka har ma zuwa ranar da zan ganka ma'ana ban ganka ba ma na ƙaunace ka to ya kuma ina ganka ya Allah a raka mu'azzibi ina ganin ka kai mai azabtar da ni na bi futuri in yi sakacin lahadin wani lokaci wa bil haddil mauridi man hayyaka khatimatu muhammad ibn wasi yanda muhammad ibn wasi ya cika kana akhiru kalamihi karshen maganarsa assalamu alaikum ilal jannati aw ilan nar shine iya abin da ya faɗa ƙarshen mutuwarsa na gaishe ku ya mala'ikun Allah aljanna za a tafi da ni ko wuta mutum da assalamu alaikum ya shiga kam har ya samu damar magana ai aljanna ne jama'a ah, wannan shine na sha na ashirin خاتمة ربع ابن hirash wa akhawaihi karshen ابن dan hirash da yan uwansa guda biyu zakar abu na'im ko وابن الجودي hilya صفة الصفوة أبو نعيم يكاد في الهلية abu na'im ya ka في ترجمة ربع ابن jawzi cikin tarihin rabi'i dan hirash rabi'i ibn hirash shi rabi'i dan hirash ahadul a'imma ɗaya ne daga cikin manyan malamai astiqatu na gaske ko adalai ko na gaske eh, yana cikin manyan malaman duniya na gaske eh. to shirya kenan da mutuwa ya zo masa a ah, min rijalil kutubi sita rabi ibn hiran yana cikin wanda masu kutubu sita nan suna rawaita hadisi da gare shi bukhari muslim abu dawud da na sa'i ibn majah ah, halafa ya rantse annahu lan yadhaka fi hadhihi alhaya ya yi rantsuwa shi fa ba dariya a wannan duniyar ba ba hada rai zai ba amma ba zai dariya ba hatta yara maqadahu inda rabbi sai ran da ya ga wurin zaman sa makomarsa a wajen ubangijinsa wa waffar rajul biyaminihi mutumin nan ya cika da wannan rantsuwar wato tun daga ranar da ya furta wannan bai sake dariya ba ya yi jinya bai sake dariya ba ya mutu bai sake dariya ba yana mutuwa ran yana gama fita sai fuskarsa ta ɗau dariya har aka ja ka binne shi fuskar haka Eh, ya gama koma ya gama koma mai kyau kaga da mummuna ne kuka zai Allah kyauta ta makomar mu gaba da falan ma tofiya lokacin da ya rasu lam ya zal ya bahak fuskar nan bai gushe ba dariya na tashi a jiki hatta gutsi ya bi turaf sai da aka lullube shi da kasa haka aka binne shi wannan kistar abu na'im ya ka cikin hilya da ibn jauzi wa zakaraha ibn hajar ibn hajar ma ya ambaci wannan kissar fi tahdhib at-tahdhib an akhihi mas'ud ibn hirash ya ruwaita daga dan uwan shi rabi'i ibn hirash dan uwansa mai suna mas'ud ibn hirash kaga ba abu na iyaka ibn jawzi ya kawo ibn hajar ya kawo fa naqala aka naqaltu an mas'ud ibn hirash wa akhihi rabi' ibn hirash an karɓo wannan maganar daga mas'ud ɗan hirash da ɗan wansa rabi ibn hirash shi ko kawai shi damar rabi ne ibn hirash kullu da minuwa kowane cikin ɗan wansa ba da an mata ya faɗa lokacin da ɗan uwan nasu rabi ibn hirash ya mutu wasu jiya aka lullube shi ku shifa kullu kashafa kullu da minuwa kowane cikin ɗan uwan nasa guda biyu sai da ya yaye likafanin algida likafanin an waje daga fuskarsa ya ga yana gani ana ga jama'a duk wanda ya zan ya bude sai ya ga yana da an zo za a tashi a gabar ma aka bude kaga dariya ne ya fuskar kaga yayi winin kenan wa qala lil hadirina bi sautin yusma' إني قدمت على رحيم رحمن على رحيم رحمن aka ce sai aka ji sauti yana fita a jikinsa ba tare da bakinsa yana motsi ba ga fuskar akwai dariya a ciki sautinsa yana tashi sauti yana tashi a jikinsa lokaci yana gawarsa yana cewa inni kadimtu ni na gabato wa qala lil hadir ya ga wanda suka halarci wajen gawar bi sauti yasma da sautin da ake ji inni qadimtu ni na gabato ala rahimin ga Allah mai jin kai mai jin rahman mai rahama fatalakani ya tare ni bi rauhin da kanshi wa da ƙanshi yana da maganganu kewa ɗaya daga ciki bi rauhin da abinci mai kanshi wa da turare mai kanshi sauran ka je ka karanta kuwa uh, na malamai da yawa wa laqitu rabban kuma na haɗu da ubangiji ghaira ghadban ba mai fushi ba as'alukum billahi ina muku magiya da Allah an tu'ajjilu ku gaggauta bi jihadi kimtsani a kai ni na da wuri kuna shiga haƙina marmaza a kai ni na fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama annabi yantaziru dafani yana jiran abin ne ni da shi don annabawan Allah suna a hadisi ya nuna na wa yusalluna fi quburi annaba suna sallah a burburansu an taba zuwa aikin hajji annabi ce, kamar ina kallon Musa a can ya gangaro yana labbaika Allahumma labbaika hadisi ne sai Rabi'i ibn Hirash eh wasu malamai kuma suka ce ba e ibn hirash din ba har ma a hawaihi duk sun samu wannan gatan shi e ibn hirash da ya mutu an bude fuskarsa yana dariya haka dan uwansa mas'ud ibn hirash shi ma ya mutu da haka haka ɗayan dan uwansa ɗayan dan uwansa don akwai dan uwansa da mu shine rabi ibn hirash an gane ko akwai dan uwansa mas'ud ibn hirash to su biyu ne afuwan na manta abinda aka faɗa na fannin ila an mas'ud ibn hirash wa akhihi rabi ibn hirash da rabi ibn hirash din da dan uwansa mas'ud ibn hirash kowannensu da ya mutu sai da aka ga hasken na a fuskar shi ma'ana yana dariya خاتمته الحافظ الذي حفظ خمسمائة ألف حديث خاتمته قرشان متور آه، آه، الحافظ يعني آه، الحافظ الذي حفظ خمسمائة ألف حديث يا حد تالي سيدبو تريد بير أكافا شين أبو زرعة الرازي أبو زرعة الرازي إمام الرازي كانت تاريخ da ya tafi neman ilimi sai da ya shekara nawa ya yi wa kansu alkawari duk wasiƙar da aka kame shi ba zai buɗe ba yan kawo wasiƙa sai sa kwaci don ya ce za a kawo masa wani complain da za a nema ya dawo gida yana da tafsiri alhali yake bai cimma burinsa to da ya cimma burinsa ya sassauke littattafai da yake bukata shine ya ajiye jakan akwatin a hannun shi ya karanta wannan wasiƙa sai ga ya yi dariya ya karanta wannan ya murna an ce an samu gani ya karanta wannan sai ga yayi kuka wane ya mutu haka ya tabi <laughs> ya kuwa to imamu razi abu zur'atar razi ya haddasa da sai dubu ɗari biyar a kan shi <coughs> to mu kuma kaga muna son ilimi amma ga munan da yawo abinda ba mai karfe ba ma za ka yarda za ka so ka yarda majalisi da shi to su haka suka yi za ka yi kabar majalisi don ana ɗaura auren wani wajen ke zakar abu na'im an na abu zura abu na iya ambata lalle abu zura eh, kana fi suk eh, ina jin abu zura za ku ji tarihinsa yadda ya cika ana cewa alkhatimu bi hadisi talqin ya cika da hadisin talqin abu zur'a kana fi suq yana kasuwa wa inda hu abu hatim abu hatim yana wurinsa wa muhammad ibn maslama da muhammad ibn maslama wal munzir <clears throat> ibn shazan wa jama'atu min al ulama suna kasuwa ne jama'a da shi abu zur'a da muke bayanin sa yanzu da abu hatim da muhammad ibn maslama ɗalibin ummuna aisha <coughs> da munzir ibn shazan da jama'ar gawurtattun manyan malaman duniya na hadisi suna kasuwa ko sun je sayayya ko kuma a ɗaya daga cikin su ɗan kasuwa ne sun kai masa hira fastah yaumin abi zur'a sai suke kunyar abu zur'a faƙalu sai suka ce ya asabana ya ko abokanenmu ta'alau ku zo na tazakkarul hadis mu tattauna hadisi mana فقال محمد بن مسلمة سي محمد بن مسلمة حدثنا الضحاك ابن مخلد حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي غريب ولم يجاوزه بس كيت لوانا ورمى وقال أبو حاتم حدثنا ابن دار ينزو منذ كنا wanda kaga muhammad ibn maslama suka ce jama'a mu zo mana ga wani hadisi wato hadisin da yake a cika da kalmar shahada ga abu zur'a yana alamar magagi suna son su ce masa ya ce la ilaha illallah amma suka ce na manya daban ne sai suka ce wa juna su jama'a mu tattauna wannan hadisin mana sai na farkon su yake haddathana sai Muhammad ibn Maslama yake haddathana Dhahak ibn Makhlad haddathana Abu Asim qala haddathana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih an Abi Gharib wa lam yujawizu bai wuce nan ba to shi yanzu yana jin isnadin hadisin don ka san sun kware ya san wani hadisi ne a gaba wani hadisi wani menene matanin hadisi wa qala Abu Hatim shi ma Abu Hatim ya ballo nashi ta inda ya ji haddasana bundar haddasana abu asim an abdul ibn jafar an salih bin abi gharib wa lam yujawizhu bai wuce nan ba bai wuce nan ba wal baquna sukut sauran sun shiru fa qala abu zur'a sai abu zur'a tarrazi yace wa huwa fi suq yana kasuwa fa sai ce sai ka complete haddasana abu asim an abdul hamid bin jafar an salih bin abi gharib an bin mura alhadrami an mu'adu bin jabal kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wa fi riwayatin harramahu allah ala nar wa tera su jama'a <laughs> eh a tika da kamar shahada shi shi shahada ma mai jakansa ya zo da shi khatimatu gulan karshen wani yaro wa yirwa an ruwaito an abdullahi bin shubra ma annahu qala yace dakhaltu na shiga eh, yanzu wannan na 22 kenan eh yace na na shiga eh wa eh, ma amir ash-sha'bi tare da waye amir ash-sha'bi mun shiga ala maridin wajen wani mara lafiya na odo mu gaishe shi wajen nahu sai muka same shi lima bihi akwai abin da yake damun shi an lullube shi ba a cin hayyacinsa wa rajulun yulqinuhu shahada akwai wani mutum yana basa kalmar shahada wa yaqulu law yana cewa qul la ilaha illa allah wa yusru alai mutum yana kai ce la ilaha illa ka ce fa qala lahu sha'bi sai imamu sha'bi yace irfaq bihi eh kun gane ko wato shi wannan yaron ya zo mutuwa wani ya matsa masa kai ce la ilaha illa sai imamu sha'abi ya ce irfuk da ka tausaya mishi mana ga halin da yake cikuwa ka yi sa ka riƙa lallaɓar sa ta kallama almari sai mara lafiya ya magana wa ya ce in tulaƙi da ka bani kalmar shahada aw la tulaƙi ko kar ka bani fa inni la ada'uha ni tuntuni ma ban bari ba ina tayi ne sun makara'a, sai wannan matashin irin matashi amma duniya ba ta ruɗe shi ba yana kan addini sai karanta fadin Allah wa alzamahum kalimata taqwa Allah ya lazumtar wa muminai ɗan aljanna kalmar taqwa shine la ilaha illallah wa kanu a haka bi ai da masu suka cancanci wannan kalmar wa ha su ne ma masu kalmar suratul fatih ayat 26 qala الشعبي إمام الشعبي yace lillahi na gode wa Allah alladhi najja sahibana wanda ya tsiratar da abokin akwai Dr. Umar Idris na na ai akwai ɗansa ladani ne a Maiduguri shine ladani masallacin su yaron nan shi ma ya rasu shekaru sama da goma da suka wuce da kiran sallah ya rasu yana asibiti da magagi ya tashi sai fara kiran sallah in ya suma yana dawowa hayyacinsa ba a gaya sai da ya tsaya sai ya ci gaba sai da yake la ilaha illallah na garshe sai ya cika <laughs> maza kenan jama'a saboda aka kazanto mai lazumtar alkhairi duk abin da za ka yi ka tuna ka. Allah ba mu kyakkyawan ƙarshe don kyautarsa أخرج ibnu Abid wannan ونن kisar dubi taskira na kurdubi shafi na 35 zuwa 36 akhraja ibnu abi dunya an al-hasan qala al-hasan yace kana fi misrakum ya kana fi misrikum a misrar ya kasance hadha rajulun abidu ai wani mutum mai ibada fa kharaja masjid sai mutum ya fita daga masallaci falamma wada'a rijlahu lokacin da ya sa kafarsa firrika a abun hawa likafar doki ne kaza ne zai hau atahu malakul maut sai malaika mutuwa ya zo masa fa qala lahu sai sai yace da shi marhaban sai ya mala'ika mutuwa maraba laƙar kuntu ilayka bil ashwaq dama ina ka mutanen gefensa sun jana magana ba su ga da wa yake magana ba shi shi ya gama yace dama ina shauƙin zuwanka karɓi fa qabada ruhuhu sai karɓi shi ya karfafi wannan zuwa ga mabuci a tahrir al-mursik da Muhammad ibn Dulun as-Salihi insha Allah ta'ala za mu tsaya anan karatu na gaba za mu tashi al-qabru kallam. kabari yana magana wali wannan kabarin ka ne abin da muka faɗa na daidai Allah samu mai tare a lada kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu